mutum bai taɓa sanin abin da shugaba yake fuskanta sai ya zauna a kujerar shugabanci to kaga anan a ce dole talakawa kenan su rika ba shugaban a kwarai da gaske dole ka ba zaman lafiya ake so to abin da zai kawo zaman lafiya eh, shine al'umma kada su nemi annabi sallallahu alaihi wasallam wasu was'alullahi al'afiya ku kawo roƙon Allah zaman lafiya akwai wasiƙa na biyu da muka samu daga murjanatu ibrahim mm. a duk yan gombe ne suka abin nan wasiƙa murjanatu ya yi daidai da na hajiya asabe abakar da ke nan kaduna nigeria a smc ah, suka ce da allah salinga ka tambayi wannan malam domin na ji wasu malamai suna cewa a nigeria fa mun saba ma allah saboda ah, yadda muka ta'allaka mana ganin mutum ne zai kawo mana zai kawo mana canjin halin da muke ciki sai muka dinga cewa allah sai wani sai wani maimakon mu ce allah ka yi mana zaɓi daga gare ka suka ce da Allah malam wannan abubuwa da muka yi a Najeriya ba musulman mu ba ba kiristoci mu ba gaba ɗaya muka talaka yaya yake a wannan mahanga ta shari'a hmm. to shi wannan ba babin da eh, siyasa ba ce babi ne na tauhidi to eh, duk abin da mutum zai ya koma zuwa ga Allah ya yi tawakkali akan Allah ya jibinci al'amarin shi zuwa ga Allah hmm. kuma ya imanin cewa Allah ne kadai zai iya kawo sauki kuma allah ne kaɗai zai iya kwaranye muna wani abu wannan wajibi ne yana cikin rukuni na musulunci na imani kada a dogara ta'allaka da wani abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutanen da suka ta'allaka da wani abu sai Allah wakilta su zuwa ga abu an bar Allah ke an bar Allah kuma Allah zai iya azabta mutane ga irin wannan Eh, akar makalla bari mu dan ya baya kamar yadda kace kowa yana tafiya da ainihin zamani musamman ma shugaba ya kan kalli yanayin al'umma haka ban sani ba a wani sahabi ne a wancan ko kuma a cikin khalifofi dinnan wane ne ya fara kawo maganan sojoji haka a cikin shugabanci da makamantansu kuma me kila ko ya yi bayani dalilin da ya sa ya kawo tsari na sojoji a wancan lokaci to ya kaga lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an tashi jihadi ya kuwa ake hayya ala jihad kuma mutane daga cikin gidansu dokin da yake hawa ko raƙumin da yake hawa mm. kuma takwabban shakila suna ƙarƙashin gadon <laughs> matashi eh. canji zai ɗauko sai a taru a masallaci hmm. sai a tafi jihadi lokacin manzo Allah sallallahu to da aka yi aka kafa daula lokacin Uthman bin Affan an buɗe makka an gama da farisiyya da qadisiyya an ci daunoli ga abin na zuwa ganima na zuwa hmm. an fara dukiya sai umar ya ga cewa to bari a fara assasa daula hmm. ta zamanin wancan lokacin saboda ka sai diwani diwani shine littafin da za a rubuta sunan sojoji maimakon yanzu in jihadi ya taso a fara ihu eh, ko ana a ba a ajiye su ana biyan su da su da dawakin da komai ana biyan su kuɗi domin kawai da an tashi da hadisa ce waccan runduna ke can yasa yau in kana karanta za turawa za su ce maka modern army wannan tsarin soja na yanzu musulmai suka kawo shi a duniya kaga umar radiyallahu anhu abinda umar ya ba al'ummar nan oke ba usman bane umar ah, ne umar shi ya kawo dawamin hmm. sannan kuma kalli wani abu har ya kai ga ajalin shi hmm. shi da in an kama bayi baya son ana kawo bayi cikin madina hmm. sai ce a basu can inda suke to sai akwai wani eh, almugira yana da wani bawa mm. ya samo shi na mutumin fashiya a lu'uluwa ya ce wannan bawan injiniya ne ya iya kere-kere yana da basira sai aika wa eh, umar ya ce a kawo shi madina zai amfani musulmi hmm. to jin ya iya wannan kuma umar yana ganin madina ya kamata a kawo mata abubuwan da zai gyara madina sai yadda a zo da shi aka shigo da shi madina sai umar ya ci mishi yana so ya mishi kamfani kun san da ba su da mashin na nika gero da abubuwa alkama abinda ake a wannan zamanin umar windmill wato wani irin dutse ne ake saba fanka a sama iska na juya mm. fankan na juya dutse dutse kuma na nika gari umar ya ji labarin shi a duniya ana yi hmm. to kuma mutumin nan ya iya wannan abu hmm. sai ce ma umar ya ce mishi zo ka yi mun wannan dutsen nika mai wanda iska hmm. ke juya shi a madina nan kun ga umar radiyallahu yana so ya kawo wa madina ma'aikata masna'a inda maimakon kowace mace suna nika gari a cikin gidanta an samu wurin nika gari na yin biredi to shi me ya mishi a ah, madadin wannan ya yanta shi ne koko a an daman mutumin ya yi kuka zuwa umar radiyallahu anhu cewa shi sayyidin shi ya dora mishi haraji mai yawa sai umar da ya ji cewa ya iya kere-kere ce a abi maka yawa ba kai mai kere-kere ne ka iya to wannan an ce na cikin sababin da kuma ya kulla adawa da umar saboda haka da umar ya nemi ya mishi wannan ah, abun nan wurin nika mm. sai ya ce umar zan maka wurin nikan da yamma da gabas ana labarin shi sai umar daga ji wannan magana ya ce wannan ba wannan fa eh, da yake shugabanni ah, akwai yan nesa wannan tawa'ada ne wannan yana tsoratar da ni ne yana mm. wannan akwai wani abu ashe wannan abin da za a magana da shi gabas da arewa da kudu mm. kisa ne mm. shi kashe umar nan kwana uku kafin umar mm. aka yi wannan magana wato abin da ake so a ce umar bayan ya yi ministry na soja ya zo yana so ya zo kamar ministry na agriculture yes Kage yana so ya kafa daula